Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata uku ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sai na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan safiyar baba ya kuma makere ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kadin labarai kasuwar hannayen jari ta amurka ta sake faduwa ko a jiya litinin a daidai lokacin da kasar china ta azawa wasu kayayyaki daga amurka karin kudin haraji Firaministan Isra'ila jiya Litinin ya bada sanarwar zai jingine yarjejeniyar da kasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar da dubban 'yanci rani daga Afirka. Za a haska fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta ƙungiyar tsaro ta NATO a daidai lokacin da shugaban Amurka zai jagoranci taron koli da ƙasashe da suke yankin Baltic a fadar White House yau Talata. To bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewar wasu ɓata gari suna damfarar gwamnatin Najeriya naira tiriliyan ɗaya wadda take samu daga masu amfanin wayar sada zumunta ta zamani. To ko me hukumomi ke yi akan haka? Za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya. Kuma wanda mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasin ɗin ma. Wannan shine abin da ake ciki. 'yan sandan jihar kogi kuma sun sake kamo mutanen nan guda shida da suka tsere daga hannun 'yan sandan ciki har da mutane biyu da ake alakanta su da 'yan bangar sanata dino malaye to bayan haka kuma ali mustapha sakwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasuwar hannayen jari ta Amurka ta sake faduwa ko a jiya Litinin bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fara sukar ta farin kamfanin wato kantin zamanin nan ta yanar gizo Amazon da kuma martanin China na aza wasu kayayyaki daga Amurka ƙarin kuɗin haraji a rikicin cinikayya da ke ƙara ƙarfi. kasuwar ta yi hasarar maki 589 ta faɗi da kamar kashi biyu a sashen kasuwar na manyan kamfanoni kamar masu har hada motoci jari ya yi kasa da kashi biyu da ɗigo uku yayin da bangaren fasaha da wasu ƙere kere ya yi kasa da kusan kashi uku shugaba trump ya tasa amazon a gaba sau uku a baya-bayan nan cikin 'yan kwanaki da suka wuce kamar yadda wata ba za ku kasa sani ba mai kamfanin amazon jeff bezos shine mai kamfanin jaridar washington post jaridar da take wallafa rahotanni kan shugaba trump da gwamnatinsa lamari da baiwa shugaban daɗi a halin da ake ci kuma china ta ƙara kuɗin fito ko haraji da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga amurka waɗannan da kayayyaki sun haɗa da naman alade kayan marmari da wasu kayayyaki da kuɗinsu ya kai dala biliyan uku ƙarin kuɗin harajin wadda ya fara aiki nan take daga jiya litinin a daren lahadi ne hukumomin china suka ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki a zaman martani kan ƙarin kuɗin fito da amurka ta yi kan wato wato ƙarafa da dalma wadda ya fara aiki daga 23 ga watan maris ramar gayya tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗa ta fuskar kasuwanci tsakanin hukumomin ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfi ko da kuwa a ƙarin kuɗin harajin da china ta yi ba zai yi wata illa ga tattalin arzikin amurka mai ƙarfin kuɗi zambar ko tiriliyan ishirin matakin zai yi tasiri ko jawo raɗaɗi ga wasu sassa na al'ummar amurka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu je Litinin ya ba da sanarwar zai jingina yarjejeniyar da ƙasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar da dubban 'yan cirani ko 'yan gudun hijira daga Afirka da suke ƙasar a halin yanzu a wasu ƙasashen yammacin duniya. Sa'o'in bayan ya ba da wannan sanarwar kan wannan yarjejeniya, Mr. Netanyahu ya bayyana ta shafinsa a Facebook cewa zai jingina aiki da shirin sai bayan an sake gudanar da wani nazari karkashin yarjejeniyar 'yan gudun hijirar waɗanda suka ce suna neman mafakar siyasa amma isra'ila take kallon su a zaman 'yan cirani su dubu goma sha da mai da hamsin za a sake tsugunar da su a ƙasashen kanada da italiya da jamus kamar yadda firaministan ya yi bayani a jiya litinin yayin da kamar wannan adadi kuma za a ba su dama su ci gaba da zama a isra'ila amma jim kaɗan bayan ba da wannan sanarwar waɗannan ƙasashen yammacin duniyan kama daga jamus suka ce ba su da masaniya game da wannan yarjejeniya galibin waɗannan 'yan gudun hijira sun fito ne daga ƙasashen eritrea da kuma sudan wacce take fama da yaƙe-yaƙe za a haska fitila kan dangantakar amurka da ƙawayenta a ƙungiyar tsaro ta neto a wannan makon lokacin da shugaban amurka donald trump zai jagoranci taron ƙoli da ƙasashe da suke yankin baltic a fadar white house a yau talata kamar yadda bayanai daga fadar white house din suka nuna shugaba trump tare da shugaba kasti kaljulaid na estonia da shugaba raymond vejonis na latvia da shugaba dalia gris buskaita ta lithuania sun kimtsa su gudanar da shawarwari don karfafa tsaro cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe ta ƙungiyar tsaro ta nato. hakanan fadar ta shugaban amurka ta ce taron shugabannin zai nuna irin nasarori da kasashen suka samu wajen cika alkawuran bunƙasa kudade da suka ware domin tsaro kamar yadda yarjejeniyar da aka kulla da kasashen karkashin ƙungiyar ta neto a farkon kama aikin sa shugaba trump ya sha sukar kasashe da ke cikin kungiyar tsaro ta neto domin sun gaza ware kashi biyu cikin ɗari domin harkokin tsaro labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Watakil wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kai ziyara ƙasashen Myanmar da Bangladesh cikin watan nan domin gane makansu hali da dubban musulmi 'yan ƙabilar Rohingya suke ciki waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin Myanmar ke yi. Yanzu dai muna shirin sharuɗa da ƙa'idoji ne, in ji shugaban kwamitin na wannan wata shugabancin kwamitin na karɓa-karɓa, jakadan ƙasar Peru Gustavo Meza kwadra ya gaya mana, manema labarai a jiya Litinin. kimanin tsirarun musulmi 'yan kabilar rohingya su dubu ɗari bakwai ne suka gudu daga jihar rahin zuwa makwabciyar ƙasa bangladesh tun cikin watan agustan bara bayan harin da mayakan sa kai 'yan kabilar suka kai wa dakarun ƙasar martanin harin ne jami'an tsaron ƙasar suka ɗauka wadda majalisar ɗinkin duniya ta ce an ɗauki gayyar da tsari wacce ta tafi daidai da ma'anar abin da littattafai suka wallafa kan abin da ake kira kisan ƙare dangi ko kawar da wata ƙabila baki ɗaya daga wani wuri sai dai jakada meza ya ke ba wani ƙarin bayani illa kurum cewa har yanzu suna aiki kan wannan ziyara. Jiya Litinin Allah yi wa Winnie madikazela Mandela rasuwa ta zama shugabar haɗakar yaƙi da wariyar launin fata yayin da mijinta ke tsare wadda daga bisani ya zama shugaban Afirka ta kiru Nelson Mandela ta bar duniya tana da shekaru 81. An kwantar da Madikazela Mandela a asibiti a ƙarshen mako saboda tana fama da mura kuma ta sha fama da cutar sukari ko kuma diabetes da turanci a tsawon shekaru. da yake ba da sanarwar rasuwar ta wani taro da manema labarai a birnin johannesburg ministan makamashi na kasar jeffrey debe ya ce mrs mandela tana ɗaya daga cikin jaruman yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata a afirka ta kudu labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kimanin 'yan najeriya miliyan 150 ne suke amfani da wayar sada zumunta ta zamani kuma gwamnati tana samun kudaden shiga tiriliyon daya a kowane watanni uku ta wannan hanyar amma bincike da wannan gidan rediyo ta muryar amurka ta gudanar ta gano wasu ɓata gari suna hana gwamnati samun waɗannan kuɗaɗe suna karkata su suna zubawa aljihunsu sanata muhammadu ubali shetu na kwamitin sadarwa a majalisa ya tabbatar wa madina dauda wannan batu yana cewa gaske ne muna sane da wannan matsalar da ake samu wanda yana haifar da hasarar kuɗi ga gwamnatin najeriya kuma tuni mun ja hankalin shi bai chairman na ncc wato professor danbata a wani gana da muka yi a kwamintance mun tattauna shi mun sanar shi kuma shi ma ya amince akwai wannan matsala kuma an sa ido a ga yadda za a yi a yi maganin wannan matsala kuma mun ji hankalin a mai da hankalin daukan matsala kai matsalar cyber crimes abubuwa ne mai wahala gano da shi yana da wahala amma daga bayanan nasa abubuwa ne masu zurfin ilimi wasu na buƙatar kuma zurfin tunani to amma dai mm, ya ba mu tabbacin ba da gajeren lokaci ba za a sha wannan matsala haka ma matsalar unsolicited calls ba ka kira mutum ita kiran ka ana ma tallar abubuwa ana cajin kuɗi duk mun yi magana akai kuma an muna za a ɗauki mataki akai kuma na fata ba da gajeren lokaci ba za a yi maganin wannan matsala insha Allah. sai dai shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta ƙasa farfesa umar garba ɗanbatta ya ce tuni har hukumar ta fara ɗaukar matakan jan kunne da tsawatarwa. Na san matakin da muka ɗauka na shari'a domin hana faruwa abin wato mataki ne wanda masu harka sadarwa kamfanoni sun lura da wannan matakin da aka ɗauka kuma za su kiyaye saboda me saboda ba za su so ba a ɗau irin matakin da aka ɗauka akan wanda suka yi wannan laifi in an kano sababbin wato kamfanoni masu yin wannan abin hmm. za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya kuma wannan mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasin ɗin ma wannan shine abin da ake ciki to me yasa kai tsaye aka je ga shari'a ba a ɗauki matakin dakatar da su ɗin ko a ja musu kunne a ga ko za su sauya hali ba to kamar yadda kika sani ɗaukar mataki na shari'a ana shine mataki na ƙarshe mataki ne na ƙarshe muka ɗauka ashe kuwa kafin aje ga wannan mataki akwai wasu abubuwa da aka yi kamar yadda kika lura da kika yi min wannan tambayar an tsawatar an ce a daina an ma kiransu sun zo an ce mun gane cewa gafa abin da yake faruwa ku daina wannan abin an ba su a rubuce to saboda haka kuwa tun da yake matakan nan daman wajejen matakai uku ne ko hudu kafin a kai ga wancan mataki na ƙarshe ashe kin ga wannan hukuma tana da hujja babba da ta ɗau mataki na tsawatarwa na ƙarshe idan har wannan abin ba daina yinsa ba to har yanzu akwai waɗansu matakai kuma da wannan hukuma za ta iya ɗauka domin tabbatar mun cimma burinmu wajen kiyaye dokoki na ƙasa. Duk da koke-koken da ƙwararru ke yi cewa shugabannin hukumar sadarwa ta ƙasa su sauka daga mukamansu akan rashin ɗaukan ƙwaƙwaran mataki waɗansu na cewa hanyar sadarwar ta zama musu wani fanni na rayuwa da ba za su iya kushewa ba. sunana muhammad ahmed ina aiki da kamfanin new age network wato ya zama kamar inda mutum zai ci abinci haka wayan salula ya zama a gare ni yanzu don wani lokaci ma ko da ba ka ci a waya sai ji kamar ban da lafiya tashi ko waya ta zama kamar rayuwar mutum na bature ya kama da shi kuma ya riga mun karbe shi to sai kuma ya shiga rayuwar mu ma wanda ma har za ka iya ma ba za ka iya ba ka iya ba tare da shi ba sunana malama zainab usman a gaskiya kan wayar sadarwa dinnan ne a wuri na kan ta karfafa zumunci tsakanina da mutane yan uwa ne abokanan arziki ne 'ya'yanka ne duk kaga wanda kake son ka yi ma magana ko kuma wani abu ya taso wannan wayar a cikin ɗakin ka sai ka ga kayan magana da mutane dubbai mutane wanda suke nisa da kai wanda wani ma sai ka shiga jirgin sama to a sawwake komi za ka same shi a ni dai a wuri na dai gaskiya alhamdulillah A halin yanzu dai, hukumar tattara haraji ta ƙasa wato FIRS ta bakin jami'i Wahab da mosi da wasu manyan kamfanonin sadarwa irin su Airtel da Nine Mobile sun ce sun yadda za su yi wa ƙasa bayani, amma sai na rubuto musu wasiƙa ta neman izinin magana da su a nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. 'yan sandan jihar kogi kuma sun sake kamo mutane nan guda shida da suka tsere daga hannunsu ciki har da mutane biyu da ake alakanta su da 'yan bangar sanata dino malaye ga dai mustapha nasiru batsari da karin bayani a cikin wannan rahoto dama dai tun a cikin makon jiya ne aka ci mutanen sun arce daga inda ake tsare da su a wani ofishin 'yan sanda da ke birnin lakwaja a daidai lokacin da ake shirin kai su kotu al'amarin da ya sa babban sufeton 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya makori kwamishinan 'yan sandan jihar ta kogi. Ko da yake dai bai yi wani cikakken bayani ba akan yadda aka samu damƙo waɗannan mutane. Kakakin 'yan sandan jihar ta kogi ASP Williams Aya ya tabbatar min da kama mutanen ta wayar salula, inda ya ce tuni ma har sun mika su zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Suna Abuja, eh, a a ina ne aka kama su eh aka kama su a a kogi na a kogi aka kama su a nan jihar kogi aka kama su eh a kogi aka kama su eh, dukan su su shida din koko dukkan su gaba daya to sai dai masu sharhi akan al'amuran jihar ta kogi sun ma nuna shakku akan tserewar waɗannan mutane tun da farko malam muhammad bashir da ke zaune a cikin lakwaja na ɗaya daga cikinsu ni nawa observation din ne fa na ga duk wayannan rufa rufa ne kawai dai a dai a dai suna ana ne neman hanyar da dai za za a musguna wa sanata Dino ba ma yanzu ba ku gamsu da su bayanin da yan sanda suka eh, bayar ba na yadda aka yi ka tsere wancan din ba abun nan zancen nan akwai contradiction ba. ciki to yanzu nan da contradiction right nan bayan da za a yi mutum ya gamsu don ni kan ban gamsu ba to yanzu yadda aka aka kama su aka sake kama su mun ga to dama mun san za a kama su din ne niya na niya na wara ba su ma bi rama mai first place kawai dai an kama an ja aje su da wani waje kawai ba yanzu ina son ga maka malam ba tare ka sware da kyau mm. nan gaba za ka je an ce wayannan da barayin da wayannan da suka tsira suka je da aka kama su za su zo su faɗa cewa ai dino ne sa suka tsira su suka fita din kuma je ka rubuta ka ce na gaya ma haka amma ka me mutanen ke cewa game da cewa an sake kama su ne kaji suna kamar da zai kaji bayani haka kowa haka kowa haka kowa ya dauka abin rufa rufa ne an biya koge ne gaskiya ba gamsu ba. kawowa yanzu dai al'ummar jihar kogin da ma najeriya baki ɗaya sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin sanata dina malayan da kuma rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan badakala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Alkali nura da duniya. kuma da la'agai ga Mustapha Nasiru Batsari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da kusan minti talatin minti goma sha shida a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban mahmudu Buhari ya girgiza manyan shugabannin jam'iyyarsa ta APC da kalamin da yi a gaban babban taron su na cewa ba zai bar su su yi ba har su tsawaita zaman su akan kujerunsu na shugabancin jam'iyyar. To ko me tasirin wannan kudirin? Wa'adin shugabannin na yanzu zai kare ne a watan Yuni mai zuwa. Shugaban da yake magana a taron majalisar koli na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna duk mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata ɗaya kafin sabon zaɓe. If the tenure of our party executive can be legally faulted, then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also Shugaba bari ya nuna fargama matukar aka kauce wa tsarin mulkin jam'iyyar to duk wani zaɓe da 'yan rikon ƙwarya ko waɗanda aka ƙara wa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya ƙara jefa zulumin sabon lale a helkwatar jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odige Oyegun wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu. A fara sauraron karar da wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka shigar kan rashin amincewa da ƙara wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar lauyan jam'iyyar Joseph Daudu ya buƙaci ci kotun ta yi watsi da karar kuma jawabin shugaba buhari a wajen taron koli na jam'iyyar da ke nuna karin wa'adin ya ci karo da doka ra'ayinsa ya bayyana inda ita jam'iyya ke da hurumin yanke matsaya ta karshe a nasa bangaren lauyan waɗanda suka shigar da karar jibirin okutefa ya ce yana kan tsarin kotu ta saurari karar tun da shugaba buhari da kansa ya nuna karin wa'adin ya saba dokar ƙasa da na jam'iyya lauya mai zaman kansa abuja yusuf sallau mutum biyu ya yi fashin baki shugabanni da suka ƙara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna da nasu su hujjar din kasancewa sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin apc wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin bayan kammala sauraron bayanan kowa alkalin kotun justice namdi dingba ya tabbatar da zayewa kowane bangare adalci inda ya dage ci gaba da batun karar zuwa shashi daga watan nan ɗaya daga waɗanda suka shigar da karar sani mayanci ya ce za su zauna don yiwuwar janye karar tunda shugaba buhari ya yi wa duk mai son fahimta bayanin tanadin tsarin mulki za mu duba yiwuwar mu dakatar da karar da muka sa saboda jam'iyya da jagorin jam'iyya sun gano abin da muke magana shine doka ta yadda da shi kuma alhamdulillah mun goyi bayan wannan tsari da da wannan magana da shi shugaban kasa na cewa wannan abu da suke so su ya samu ma tsarin mulki kuma ya sa ma dokokin jam'iyya ta kasa ga baki daya nasura da mailika ya madar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ka nasiru To yau da muke kawo muku kashin ƙashe na muhawarar Isa tafi da mafin da Dabuba Galadima za mu yi ƙoƙarin taɓa wasu abubuwa da dama da suka shafi ita jam'iyyar ta APC da kuma shi kansa shugaban ƙasar. Bari fara da maganar yakin da shi Buhari ya daɗe yana cewa yana yi da cin hanci da rashawa. Kwalliya tana biya kuɗin sabulu kuwa? Eh to cin hanci da rashawa kan abu ne da ya sami zama da gindinsa. Har yanzu akwai shi. Har yanzu ne ma ake yin sa. Ya mafi muni da na da. eto eh yanzu don saboda matsi na yadda komai ya zama a matse komai sai da kosai ne ya rage fadin kosai da yake yi ba don komai ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada so shin hanci diracewa sai faɗaɗa yake da za a ko ga ya ta magana da yake cewa yau in ka soki buhari sai a yi wa maka ca a kansa hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi ku da kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta pdp da shi buharin kansa yariyar mawar fisa bai kan ga musu abin da mutane suke faɗa game da korafe-korafen su kuwa kwarar da gaske ni ko nake faɗa akwai zargin da ake ta yi na cewa buhari yana zagaye da wasu mutane da ke ko dai su ne suke jin ragamin mulkin nasa ko kuma su suke hana shi ma yi abin da yake so ragamin na jikan haka da kai ba haka bane. na riga na yi ah, na san ka taba wannan abun na yi shafi a da wannan kai kai ne duka bana bana bana zargin kowa bari in gaya maka eh. a ajiye abubuwa a mahallinsa general buhari shine shugaban najeriya ban yadda cewa wani mutum zai iya sa shi abin da baya so ba duk abin da yake auku a gwamnati da saninsa da san sa ake yi in ba sa in ba sa ya hukunta mutanen mana yana ji yanzu ba zai ji wannan magana da muke ba eh. ana cewa wane yana kaza wane yana kaza wane ya saci kaza wane ya saboda faɗi da kaza duk kuna faɗa tsaya mana bari ga wata suna ma a fatuwa magana mun daura abba kyari Eh, sojoji shugabannin iyalai da sauransu da ke zagaye da shi saura sai a ce ai wani yake sa buhari dukkan su ba su isa ba sai abin da ya ga dama ne ko sun gaya masa abin da ya ga dama ne yake yi ai ba san su ba kar ku zargi kowa abin zarga shine general buhari in ta yi kyau shi ta yi wa kyau in ta baci shi ta yi wa kyau amma babban kalubale ga jam'iyyar apc da wannan gwamnati shine mm-hmm. shine abu ɗaya tak mutane su ɗauka cewa ai general buhari ne ko yana kwance akan gadansa zai ci zaɓe to wallahi sai a buga ƙararrawa kafin sha ɗaya ya faɗi shi bai sani ba a lokacin ba magani in kuma bai ji wannan shawarar ba yake jin su suna ziga shi to wallahi tallahi kansa yake wa illa haka ne uh, yarima in ka da mu dai mun san akwai kuskure da yawa da suke ƙasa kuma in allah ya yarda daga yanzu kwana ne na fi yanzu dalla-dalla me ne kuskure yadda talaka yake rayuwa yake cikin amma da talakawa ake cewa su suke son baharin eh to ai su ne su ne suke cikin rarraɗi kuma yanzu wani abu da na ji NPD da da misali suna misali shi sai ce ai lokacin pdp mai ya fi arha abinci ya fi arha na ya fi arha dala garin kuma ne kusan zuwa karshen shirin na abin da yake so magana magani magungunan da ya kamata a yi domin bisa ga duka alamu dai hatta shu eh, alhaji bubu galadiya ba sa da niyya barin apc suna nan cikin ta duk da wannan rashin jin daɗin da ke gudana tsakanin babu dalilin bari a'a ba su nuna alamu za su bari ba alhaji baka da niyya barin apc ina ai to ne da mutum da gidansu mm-hmm. mu fa muka kafa kowa ma da ya zo har buharin gidan mu ya zo ya shiga domin sai da muka sa hannu a yi ta tukunna ya zo ya shiga ko riga shi zuwa eh. ba ku da nema za ku bar apc kuma tunda ba za ku bar ta ba za ku so ta yi nasara abubuwan da za ta yi ta yaya za a game da nace karshe muke so magana magunguna yanzu a nan ba ni abu biyu ko uku muhimmai wanda za a yi su ko ga cewa an gyara jam'iyyar nan kafin zaɓen nan na dubu sha tara wanda zai sa ku taru dukkan ku haɗe kai a tafi tare na ɗaya eh. a mai da mutane mutane me yake nufi da haka wato duk wanda ya sha wahala ba sai dan uwanka ko na jini ko na auratayya ba hmm. aiwa mutane abin da ya kamata 'yan jam'iyya su yi walwala na biyu shugaban kasa. da kansa dukkan inda ake waɗannan rigingimu ya kirawo mutanen a ɗaya su masu rigimar su zauna shi da kansa da su ya yi musu sulhu mun gani shagari yana yi a kan kano ɗinnan shagari sai sallan asuba muke tashi Don a sulhunta su bashir tofa eh, su aminu wali da su nusu tata da grup na uku yi adalci adalci shine duk sassan ƙasan nan a yi musu abin da ya kamata mu ba za a ce kawai don mu 'yan arewa ne mu mutanen buhari ne ko ba a yi mana komi ba mun gamsu ba wannan fa ba zai yiwu ba gwamnati ta fi fifita mutanen kudu ne barai da gaske ko mukamai ai duk masu tsokan su ake baiwa in shi baya ji ni ina zan gaya masa ta kafofin labarai mukaman ma masu tsoka duka su ake baiwa na hudu mu da suke bila adadin suna yawo a titi ba su da aikin yi dole gwamnati ta tashi tsaye ta kirkiro ayyuka ko da na karfi ne su samu abin yi na shi gari mamuri alhaji ya zana abubuwa kamar guda biyar kai ba tare da tabo inda ya faɗa ba akwai wasu abubuwa da kake ganin jam'iyyar nan za ta yi kafin zaɓe na gaba apc tana fuskantar wani hatsari daga pdp in ba ta gyara waɗannan abubuwa ba eh, ana ya koma yar gidan jiya ai apc ba ta kafu ba sai da jinin pdp wai pdp za ta yi dawa pdp ka ita ta kafa apc duk abin da muke magana na yadda ake gudanar da harka a cikin apc stamp din daga pdp suka dauka saboda zaman mpdp a cikin apc saboda majority na mpdp hmm. a cikin apc eh, me ya hatsarin pdp a wurin apc a gaba hmm, ni ba hatsarin pdp a apc nake ji ba in su mpdp za su yi amfani da kwakwalwarsu ai jefar da gwamnatin apc kamar ture kaza ne kaɗai bai kwai za su iya me zai hana waye yanzu a apc zai fito ya kirari ya ce shi ga shi an masa abu kaza obasanjo a shekararsa ta farko sai da ya biloniyas bakwai a najeriya a cikin sauran da yan arewa yau ka gaya min mutum ɗaya da wannan gwamnati ta gina don ya sha wahala ko kuma ya yi mata aiki da jininsa ko da guminsa ko da dukiyarsa mutum ɗaya tak wanda bai da alaƙa da wainda suke gwamnatin. To a gaishe ku, to wannan shine ƙarshen wannan muhawara ta buba galadima da isa ta fitan mafindi. a makon gobe wasu sababbin baki ne kan hanya wato wani hamshakin kwamarai da wani gogaggen lauya da za su fafata a fagen siyasar zaben shekarar 2019 ba fani ne na ce an sa shugaba buhari a keji ba shi da bakinsa ya faɗa da bakinsa ya ce an sa shi a keji a bila shugaba muhammadu buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji ba ne yake ji ko ka sa shi a keji wallahi ba zai tsaya ma a wannan keji ba mukamai nawa shugaba muhammadu buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu wa'annan korafe korafe na wa'anda suka kewaye shugaba buhari suke kawo matsala ai uwar gidansa ma ta taɓa yi shin za a ce kinsa take yi ne kin shugaban kasa take ta faɗi wannan bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shi kenan kuma jam'iyyar apc ta wargaje kenan duk mutumin da ya ce da kai shugaba buhari ba shine apc ba to bai san mai ake ciki ba idan ya zare ta mutu to sai da aka ci zuwan wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna son mu yi godiya tare da yamban kwana ga bakin mu wato shi alhaji isa tafi da mafindi da kuma alhaji buba galadima sannan da ma'aikatan mu na can abuja wanda suka taimaka mana muka hada wannan shiri a can abuja din wato nasiru adamu hikaya da kuma benjamin gawan a madadin dukkan bakin da kuma su ma'aikatan ne ne aliyu mustapha sokoto a washington mun baku lafiya to ba da yanzu kuma ga labarai a takaice kasuwar hannayen jari ta amurka ta sake faduwa ko a jiya ditin bayan da shugaban amurka donald trump ya fara sukar katafaren kamfanin zamani ta yanar gizo amazon da kuma martanin china na aza wasu kayayyaki daga amurka karin kudin haraji a rikicin cinikayya da ke kara karfi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Litinin ya ba da sanarwar ya zai jingina yarjejeniyar da bani da kasar bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar dubban yan cira ne daga Afirka da suke cikin kasar halin yanzu a wasu kasashen yammacin duniya. Za a haskaka fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta ƙungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron koli da ƙasashe da suke yankin Baltic a fadar White House yau Talata. to madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa gaisuwar fata alheri zuwa ga alhaji abubakar jijiwa sadaunan fufure da fatan kowa na lafiya a madadin waɗanda muka gabatar da shirin daga sahabu aliyu da kuma malam sidi da kuma mu na wannan safiyar john ellison baba yakubu makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani shirin.